kasance tare da samun bayanan dukkanin abin da kake so dangane da duniyar dambe ku kasance da ɗaɗaɗan wasannin gargajiya na dambe a san hausawa masu ƙayatarwa a duk inda kuke awayoyinku na hannu ko kuma kwamfutocinku. jama'a assalamu alaikum barkanmu da anwar haka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na kawo sakonni ga 'yan dambe da kuma wani shiri na musamman wanda za mu yi shi a wannan rana ta talata wanda ya da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu da Wannan rana za ku ga ba ku gani tare da abokin aiki na musu bahu bahu ya yi na gida inda zai je eh, kuma sai bayan azumi kenan zamu ce sai lokacin sallah. To a wannan shiri na yau za ku ga ni da abokin aiki na Ali Amneto da ne dan mu za mu gabatar da wannan shiri yau da cewa gashi dan dai a baya behind camera Eh, shi ne mai kula mana da kamarorin in kuka hoto ya cika tutu a lissa mun to to wannan rana eh, labaran Ɗan Gwamba, ga ni tare da labaran dan Gwamba, da hausan Aisha da kuma garkon yahayin tarasa to wannan lokaci akwai wani masoyi za mu fara mika sako ga su masoya waɗanda masoya suka ɗauko musu sako a daidai wannan lokaci da farko da farko akwai umaru abdullahi ɗan Nijar mazaunin ƙasar Cote Alhaji Umaru Abdullahi ɗan Nijar mazaunin ƙasar Cote ya aiko da kuɗi ya ce a bawa bahagon alkawoje naira dubu shida. Wannan kuɗi ya aiko da su ne ta mita. E, to kuma wanda suke amfani da shi a Nijar to kuma sai aka je aka tura kuɗin Kano aka canja to yace a cikin wannan kuɗi yace a bawa bahagon alkawo da naira dubu shida yace a bawa garkuwan yahayan tarasa naira dubu uku da ɗari biyar masha Allah yace a bawa autan na Aisha naira dubu uku da ɗari biyar masha Allah yace a bawa shagon Aisha naira dubu uku daidai masha Allah yace ni alɗan jarida ni ma ɗauki naira dubu to za ku ga ba ku ga shi autan wato shi bahabun alkawode ya yi tafiya amma da safen nan na kira shi har ya tura mu akawun ba za a tura masa kuɗin sa haka shi ma shagon Aisha shi ma ya je gida shi ma na kirawo shi bai turo akawun ba za a tura masa kuɗin sa naira dubu kamar yadda za a tura wa bahabun da naira dubu shida sai eh, Abdul Aziz Eh, sai abdulkadir kai afuwan sai abdulkadir shi ma ɗan nijar ne eh, abdulkadir ɗan nijar a nijar ɗin kuma eh, jihar magarya shi ma ya aiko da kuɗi ya ce a bawa bahagon 'yan sanda hmm. naira dubu ɗaya kuɗin ya aiko da kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar ya ce a bawa bahagon 'yan sanda naira dubu ɗaya ya ce a ba alhassan garkon bagon 'yan sanda naira dubu ɗaya ya ce ni alɗan jarida ni ma da naira dubu ɗaya da ɗari biyar wannan abdulkadir ɗan nijar jihar magarya shi ne aiko da wannan saƙo gaskiya ne sai abdul sai daga ƙasar libya shi kuma ya ce ya aiko da kuɗi ya ce a bawa alhassan garkuwan babin 'yan sanda naira ya ce a bawa ya aiko da naira dubu biyar duka kuɗin da ya aiko shi shi abdallah daga ƙasar libya ya aiko da kuɗi naira dubu biyar ya ce a bawa alhassan garkon bagon yan sanda naira dubu biyu ya ce a bawa bahagon autan mamman naira dubu ɗaya ya ce a bawa ramadan garba ramadan naira dubu ɗaya ya ce ni in ɗau naira dubu ɗaya Masha Allah. Alhassan ya tafi gida amma insha Allah rabbi zan tura zan shi ma zan kira shi zan tura masa kuɗin san Allah yadda Ramadan Garba shi ma za a kira shi da asura masa kuɗin in sun samu damar yin bidiyo su bidiyo su turo mana domin mu sa a yanar gizo su tabbatar cewa sun yi godiya an ba su wannan to sai sai Alhaji Abdul Aziz Lungui mm-hmm. angon sahura angon sahura kuma sabon angon ka gane aka sanya aure jiya haka nake ji ya aure jiya yi aure da sabo amarya dan masha Allah Allah ya bada zaman lafiya eh angon sahura ya auri wata wacce ake kiranta eh ami eh, amira amira eh a'a um huzaima kai huzaima eh huzaima huzaima eh angon sahura da huzaima kuma da huzaima huzaima ita ce amarya <laughs> eh abdulaziz lumburi Allah ya bada zaman lafiya yake a baka naira dubu biyu Masha Allah, Na gode. a a ko da eh. yanzu dole yanzu sahura da kenan sahura da to masha Allah ya dubu biyu yace a sa masa sahura da yace kuma a bawa wazirin ɗan gomba hmm. naira dubu ɗaya shi ma dubu eh, uku kenan dubu eh, dubu biyu kai sai wazirin ka naira dubu biyu gaskiya ne Mun gode to Allah ya saka da alkhairi. Hmm. Musa Dike. Musa hmm. Dike wanda yake birnin Kebbi amma dan asalin jihar Katsina ne. Na'am. Shi kuma ya aiko da naira dubu bakwai. Na'am. Ya ce amma shi waka za a yi. Waƙar Bahagon Audu Arugungu. Gaskiya ne. Waƙar Bahagon Audu Arugungu ya aiko da naira dubu bakwai ya ce a baka. Ba da Kaf. Ya ce za a yi masa waƙar Bahagon Audu Arugungu a wannan waƙa za a sa shi kansa Musa Dike, hmm. za a sa Imrana Shiga. Hmm. Hmm. za a sa Haidar Lamama, za a sa Ismail Atta. Wannan su ne gaskiya ne wanda za a sa a waƙoƙin da shi Musa Dike ya aiko. To ba damuwa. To bari an fara miƙa saƙon shi Alhaji inda waɗanda muke tare da su yanzu a nan bari an fara miƙa saƙon eh, Umaru Abdullahi ɗan Nijar mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire. Wanda ya aiko da kuɗi ta nita ɗin ne ya ce a bawa bahagon alkawo da bahagon alkawo za mu tura masa alfarma a nan Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallam. Sai garkon ya hanta rasa ga mu tare da shi za mu bashi kuɗin sa kamar yadda ka umarta a bashi naira dubu uku da ɗari biyar. A ga garkon ya hanta rasa ga kuɗi na naira dubu uku da ɗari biyar ka ɗan ɗaga murya me za ka ce wa Alhaji Umaru Abdullahi ɗan Nijar mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire. Ne abin da za mu ce Ubangiji Allah ya shafa insha Allah abin da ya sauka ya ce da Allah ya ga ka buge shi alasan garkon bagon yan sanda hmm. ya ce su gurmada ne na sosai ya ce ya ga ka buge garkon bagon yan sanda yana so ka ƙara wa garkon bagon yan sanda kisa ya ce ka ci gaba da dukan ƴaƴan kudawa da ƴaƴan jama babu daga kafa eh ya ce eh ko shi ƙara mun ne ko in ƙara eh, ya ce ya ga kisan da kai masa amma yana so ka ƙara mai ka gani ba magana ya kara maka ya ce ka kara mai ai da ma ta baka tangara dan gidan miji Yawwa. to sai shagon na Aisha wata autan na Aisha hmm. ga duk tare da autan na Aisha shi ma yace a baka naira dubu uku da ɗari biyar ga shi kamar yadda ta autan na Aisha ya ce amma gaskiya wai kwana biyu ka kawo result ba ya ce wani me ke fara ko dai sun je fi ne a ban da eh? ba juya wa wallahi ne ya kafa shi wallahi to Alhaji Umaru Abdullahi taji a wasan na Aisha ya ɗan samu rauni ne wani ina ga kaman wani wani ka san wado ga sama ne ku eh dan gudu ne aka dan ya dan ya buge ya buge shi ma alhaji na gode aka ji sanan ga dai ne alhaji na gode Allah ya saka rayuwa Allah ya kiyaye to alhaji alhaji Umaru Abdullahi dan Nijar mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire da karɓon kanan na bawa a garkon yayan tarasa da kuma hautan na Aisha saura babu alkawo je za a tura masa saura kuma shi shagon na aka shi ma za a tura masa sai bara mu ga anan kana sako a nan za mu zai baka sako a nan eh, sai Abdullah daga kasar libya shi ma bagon autan mamman kana nan ma ina bagon autan mamman yake da Allah ne wani bagon autan mamman saboda yana kusa ya kira mana bagon autan mamman yanzu ya karɓi sako muna cikin wannan shirye-shirye ko kafin mu tashi daga shirye-shiryen mun Allah da a babu wata mamman zai zo karɓi sakon sa alfarma annan Muhammadu to ina ga alaji eh, so sai afwan alwaziri eh, laban nasu umman tare kai hmm, ba zan manta kasar eh, wato wannan ɗin alaji abdulaziz bin bin mm-hmm. wanda ya ce a baka naira dubu biyu an kawo kura da kuje ma amma kasar anan kuce kawo ake mana shi ba damuwa ba ba kalangu a sai dai a yi da kalangu Fasa sabuwa za a yi masa eh, ba komai to shi kenan hmm. gashi nan Abdulaziz Lumbu ina wazirin dan gwamba ba gani nan din ne to gashi na wazirin dan gwamba da ba ta Abdulaziz Lumbu an gonsa gura da kuze ma to masha Allah jiya jiya ka daura aure to ba damuwa kuma ya kamata a bayar da kuna ta ku dan taya shi murna ko wallahi muna mai murna muna Allah ba jira da yawa to amin amin Allah ya bada zaman lafiya. Insha Allah rabbi wannan ga sako Abdul Aziz Lungu ya ce baka naira dubu daya ni kuma a bani naira dubu biyu. Eh, eh, to ina ga wannan shi ne karshen muka wannan sako a wannan lokaci hmm. kuma za mu shiga shiri na gaba kafin bahagon alfamman mai zo sauran da ya duk da kuka ji mun ambata ba sa kusa amma za mu tura musu alfarma annabi. To muna godiya bahagon a wasan na Aisha da kuma garkon yayan tarasa.